jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a cikin sabon shiri mai ratsa zuciya shirin so daga zuciya shiri ne wanda ya saba zuwar muku daga kafar yada labarai ta matashiya a dukkanin ranar juma'a kamar yadda aka sani wannan shiri na yin bayani akan mataki ko kuma rukuni na soyayya wanda wannan lokaci muke ci gaba da bayani akan kana so ana son ka ko kuma kina so yana son ki daga zuciya ta soye min mamaya kamar yadda a makon da ya gabata muka kawo muku bayani akan tasirin kana so ana son ka yake a cikin zukatan mutane kowane ɗan adam na burin kasancewa a cikin wannan rukuni rukunin da mafi ƙarancin al'umma ke tsintakarsa a ciki rayuwa ce wadda duk yadda za a misalta maka ba za ka taɓa fahimtar ta ba har sai idan ka tsinci kanka a cikinta ko kuwa idan kin tsinci kanki a cikinta ba kowane ɗan adam ne yake iya tunanin kasancewa a cikinta ba muddin kuwa mutane suka tsinci kansu a ciki ba sa taɓa fatan fita daga irin wannan rayuwa ficewa daga irin wannan rayuwa yakan yi tsalar rasa hankulan waɗansu daga cikin mutane ba yana nufin rauni ko gasawa daga kwakwalwa ko kuma zukatansu ba illa tasiri na yadda shakuwa a sanadin ƙauna da soyayya wadda ta ginu tun asali a cikin zukatansu soyayya ce wadda babu yaudara ko ƙarya a cikinta batu akan kana so ana son ka rukuni ne mafi karanci da ake samun mutane a cikin wannan duniya sai dai waɗanda suka yi sa'a ne suke tsinta kansa a ciki da zuciyarsa cikinta irin wannan rukuni ba ta iya ɗaukar dogon lokaci ba tare da sun ji motsin juna ba ko kuwa tuntuɓar juna da jin lafiyar su wato jin lafiyar kowane ɓangare wanda hakan shi yake kwantar musu da hankali tare da sanya nutsuwa a zukatansu yayin da wani abu ya samu ɗaya ɓangare kuwa ba tare da an sanar da ɗaya ɓangaren ba masoyi zai ji a jikinsa sanadin gamo na jini ko kuma haɗuwa wajen ra'ayi wanda hakan yake ƙara tabbatar da ƙauna a zukatansu duk da kasancewar fata a tare amma ko da wani abu zai samu ɗan uwanta ko kuma masoyinta ko kuma wani abu ya samu masoyiyarsa zai ji a cikin zuciyarsa ba ma sai ya faru ba ko da zai faru masoyi yakan ji wannan alhinin a zuciyarsa alhini ne wanda mutane suka tsinci kansu a rashin kuzari rashin sanin abin da yake musu daɗi tunani da kuma rashin gudanar da al'amura yau da kullum kamar yadda suka saba babu shakka a wannan lokaci ko da wanda bai fahimci wani abu ba zai fahimci cewar akwai damuwa daga wani bangaren amma idan da za ka tuntuɓi masoyan ba za su iya faɗa maka dalilin abin da ke faruwa ba tunda dai ba su da masaniya a kai amma suna jin hakan a jikin su soyayya kenan ta gaskiya wadda za ki ji motsin masoyanki ko da ba kya tare da shi ko da kuwa ba ku a kusa za ki dinga jin motsinsa da kai kawansa a cikin zuciyarki tare da jin sautinsa a cikin kunnuwanki kwakwalwa kuwa za ta tana tunanin abubuwan da yake faruwa a irin wannan sa'a ce da za ka tuntuɓi masoyiya domin ta baka labarin halin da masoyinta yake ciki a wannan lokaci za ta bayyana maka kuma inda za ka bincika ko da za a samu kuskure bai fi kaɗan ba shi ma a nasa ɓangaren haka abin yake da za ka tuntuɓi masoyin shin a wani hali masoyiyarsa take a wannan lokaci zai yi maka bayani kuma idan ka je ka bincika za ka tabbatar ko da da kuskure ba za ka tarar da shi mai yawa ba soyayya kenan wadda kowa yake fatan kasancewa a cikinta amma ba kowa ke samun kansa a ciki ba sai waɗanda suka yi sa'ar gaske kuma rukuni ne na mutane waɗanda ba su da yawa a cikin wannan duniya ban kammala ba domin kaɗan kenan daga halin da masoyan suke tsantar kansu a cikin rayuwa kamar yadda na bayyana da za ka tuntuɓi masoyiya ta baka dalili guda ɗaya wanda yasa take ƙaunar masoyinta sai dai ta faɗa maka wani abu da yake burge ta a gare shi domin babu wani dalili da za ta iya bayyana maka kasancewar soyayyar daga zuciya take haka zalika shi ma a ɓangarensa da za ka tuntube shi dalili wanda ya sa yake ƙaunar masoyiyarsa ba za ka iya samun dalili ko hujja ko guda ɗaya daga gare shi ba sai dai ya fara ƙoƙarin kare kansa ta hanyar zayyana maka kyawawan ɗabi'unta haƙuri tausayi da kuma kyautatawa waɗanda suke ƙara ɗorewar zamantakewa a rayuwa ga tsarabar kalamai da za ka aike wa masoyiyarka godiya ta tabbata ga Allah da ya mallaka min wannan halittar ba halittar da nake gani a zahiri ba halittar da take a ɓoye a cikin ƙarshenta wato zuciyarta tabbas na kasance cikin masu sa'a a duniya da na same ki samun ki kuma ya kasance arziki a gare ni babu shakka samun ki korewar dukkanin damuwa ce a rayuwa sannan farin ciki ne mai ɗorewa mara yankewa a kowane lokaci idan na tana kece mallaki na sai na sake jin natsuwa a cikin rayuwata hakan ne yake ƙarfafa min gwiwa wajen gudanar da al'amura na yau da kullum ba na fatan tunawa da ranar rabuwa da ke to ke ma ga tsarabar da za ki aikewa masoyinki a wannan mako na tabbatar na fi godiya ga Allah da ya mallaka min kai domin a wannan zamani samun namiji irin ka abu ne mai matuƙar wahala sai ga shi na same ka a bagas ko da yake ba a bagas ba ne domin a kowane lokaci ina yin addu'ar Allah ya bani wanda ya dace da rayuwata ta kowane bangare banga inda ka ragu ba daga abubuwan da nake nema Allah ya mallaka min miji sai kuma ya bani kai wanda ka tattara komai da komai babu shakka ba zan gushe a doron ƙasa ba sai na kasance mai godiya ga Allah da ya bani kai fata na mu rayu da take sannan mu bar duniya tare domin ɗorewar soyayyarmu a ranar lahira wato a aljanna masoyina ina matuƙar ƙaunarka to duka duka a wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako da fatan za ku tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin matashiya tv da take ɗaukar nauyin kawo muku a kowace ranar juma'a ni da na shirya na gabatar abubakar mutala ibrahim abban matashiya nake cewa allah ya sada mu da masoyanmu na gaskiya bisalam daga zuciya ta sauya